am scoopy sibilillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sunana assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullahi ta'ala barakatu. Sunana Hamdiya Sidi Sharif kamar yadda kuka sani. Idan ba manta ba, kwanan baya na yi wani bidiyo inda nake cewa shekaran jiya ne na fastin koyaushe na yi wani bidiyo na inda nake cewa a Sokoto State akwai wani local government Wurno. A Gurno akwai wani karamar wani kauye da yake cikin garin mai sunan shi sabon birnin daji. Nan a ina muke? Sabon birnin daji. na yi magana bidiyon nan akan yadda barayi suka shiga garin nan suka kama musu mutane suka kona kuma suka sa magarin wuta bayan sun saka magarin wuta suka zagaye ƙauyen da bindigogi da suka zagaye ƙauyen da bindigogi ya kasance idan mace ko namiji ko yaro ko babba ko tsoho ko tsohuwa duk wanda ya fito wa'annan barayin sukan yi attack ɗinsa da bindiga su harbe shi an yi ko ba a ba tsakanin da Allah an yi ko ba a ba wa'annan su ne al'ummar da ke rayuwa a wannan ƙauyen mutanen nan da kuka gansu mutane ne da ke rayuwa ƙarƙashin kulawar sokoto state suna rayuwa ne ƙarƙashin gwamnatin sokoto state a garin nan an aza akwatin zaɓe an aza sun ma 'yan siyasa ne duk cikinsu babu wanda bai kaɗa mu gwamnatin da ke mulkin yanzu ƙuri'a ba daga lokacin da ake muku wannan cin kashin ɓarayin nan za su yi shiga nawa za su yi shiga sama da goma kuna ji da kudin sun yi shiga nan sama da shiga ko goma ko sun yi sama da goma barayin nan sun shigo wannan ƙauyen sama da goma mutanen da ke rayuwa a wannan ƙauyen matan ku da mazan ku za ku kai nawa za su kai dubu ɗari biyar za su kai dubu ɗari biyar matansu da matansu da matansu da mazansu da da ƴaƴansu da za su kai dubu ɗari biyar a a bara ku yi za su yi dubu ɗari biyar so kun gani um, me yake da suna tun da ake muku tun kashin nan akwai wani gwamnati akwai wani da ya taso ciyawan ko ko ƙarƙashin 'yan gudun hijira idan kun san 'yan gudun hijira waɗannan duka suna yin gudun hijira babu wanda yake kwana a garinsu babu wanda yake kwana a gidan shi babu duk abin da kake yi idan la'asar ta yi ko kin yi abinci ko biki ba ko kin duk abin da biki gama ba sai dai ka samu yan uwan babu ba kwana a garinsu wannan ba adalci ne ba adalci ba ne a matsayinka na shugaba irin wa'annan su ne miskinan da Allah subhanahu wata'ala ya aza maka ku kaula da su kuma za a tambaye ka ranar tashin alkiyama duk ɗaruruwan mutane ne wa'annan su ma suna da 'ya'ya kuma suna da 'yanci kamar yadda aka biyo su aka karɓi ƙuri'a su to ya kamata yanzu haka a bibiye su a ba su tallafi ko ba ku bukata ko ba ku bukata tallafi to wannan yanzu dai me ake cewa hankali da kaya ya kuban cikiya na sha faɗa na sha faɗa na sha faɗa cewa ni ba 'yar siyasa ba ce babu wani shage da ya ɗau nauyi na wai in zo in tara mutane ne musu magana don a jefa mu wata ƙuri'a ko kar a siyasan da nake yi ma maula babu dan siyasan da nake bi duk yan iska ne saboda babu wanda yake ba wa talaka sai dai ɗansa talaka yanzu misali akwai dan siyasan da kuka taba ganin ɗansa ba ku yan sakwato ba akwai wanda ya san yar gadin gidan ahmad ali babu akwai wane ne dan siyasar da ya fi kowa farin jini a sakwato state aluma ga takardar wa muku kun san ɗansa kun san jikansa kun san yar aikin gidansa to haka suke yan siyasan nan siyasa wallahi baya kaunar ka babu wani dan siyasar da ke son talaka dan Allah babu wani dan siyasar da ke kaunar talaka dan Allah saboda haka a shawarce ni in za ku bi shawara ta duk inda Allah ya sa ka tsinci kanka a rayuwa ka dage da daɗi babu daɗi kai ka wuce yanzu ba ta taka ake ba kai ka riga da ka wuce amma ko da daɗi ko babu daɗi ka dage 'ya'yanka su yi karatu duk duk wani shege da kuka gani yana ku da katin ciki da bakar hula da bakar mota da bakar aniya ya shigo ƙauyen ku da abin nan na zaɓe to boko ne sa duk wani wanda kuke ɗaukan mara lafiya abin kunya abin kunya abin takaici abin haushi wai a ce wai fulani da ke ruga ba su san Ahmad Ali a matsayinka na mai hankali a matsayinka na mai ilimi a matsayinka na shugaban da Allah ya dora wa shugabanci a matsayinka na uba musulmi kake kasan gaskiya a matsayinka na namiji ya za ka ji a ce wani ya tsallako cikin gidanka cikin ɗakinka ya kwanta da matarka ta sunna a gabanka kai ma da zuciya a kirjinka ya za ka ji ya za ka ji a matsayinka na uba namiji ya tsallako a gabanka ya kwanta da yarka shin ka taɓa kwatanta irin abin da waɗannan bayan allah suke ji a ce a kan abin da yake faruwa a ƙauyukun nan babu wani naka da taɓa zuwa ya yi musu jaje sabon birnin gobir karamar hukuma ce a local government wurno babu wanda bai san da zamanta ba domin kuwa a sabon birnin daji ko sori babu wanda bai san da zamanta ba domin kuwa an kawo akwatin zaɓe kuma an yi zaɓe a mazaɓar an yi zaɓe a mazaɓar wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa da a ce ina ɗaya daga cikin matasan da ke mulkin wannan ƙauyen a duk lokacin da hakan ta faru sabbatin zan shiga in je akwai gidaje guda 500 da ake da su a Sokoto ana rarraba ma'aikata akwai waɗanda babu kowa a ciki Allah ku je ku balla su ku zauna idan aka gaji da ku a baku masauki yan gudun hijira ga su nan suna yawo a Sokoto state kun sani idan na ƙauye ba su sa hanyar shiga birni ba su waɗanda suka yi kasa da shigar an sani an sani ga su can karfe goma sha ɗaya saboda haka kalubale ne a gare mu mu mata a duk lokacin da aka ce wani abu na ci gaba ya fito to yana da kyau a matsayin ki na uwa mace ki tsayin daka domin ki ga ke ma danki ya taka wannan matsayin dukkan abin da kike gani yana mutum kike gani wani in kin ganshi kin tabbatar da baki isa ki tunkare shi ba wani ma in kika ganshi tsoro yake ba ki gani kike kamar daga wata duniya zo ba da wanda kuke wallahi a duniyar da kuke anan yake rayuwa kawai tsabar ilimi ce da tsayin daka ya nema to maganar ilimi shi ma akan 'ya'yanku wallahi tallahi ku dage ku hana ma idon ku bacci na rinsa da Allah ku ba 'ya'yanku ku ilimi ilimi shine gishirin daɗin zaman duniya ɗaya tak a ƙauye wallahi za a taru a bashi ilimi ya ceci ƙauyen baki ɗaya kuma sanadiyyar shi wallahi dubbannan mutane sai su tsira in ce mutum ɗaya ne ake yi sanata a state mutum ɗaya ne gwamna a state to mutum ɗayan nan boko yi babu jahili a siyasa babu jahili a sarki ba abu jahili a kasuwanci ilimi shine babban gishirin daɗin zaman duniya maganar 'yancin kai kuma duk mutumin da ba Allah abin kunya abin takaici abin haushi wai a ce wai fulani da ke ruga ba su san komai ba sai kiwon dabbobi da sauransu wai su suna da zuciya a kirjinsu da za su fito wai a social media suna faɗa da suna faɗi da confidence wai kidnappers yanzu ma suka fara kashe mutane ma yanzu suka fara kashe mutane ma yanzu suka fara to ku ku sani cewa idan takamanka mulki kafin kakanka an yi fir'aunu idan ka dukiya kafin ubanka an yi karuna kafin ubanka an yi karuna mutane da yawa me muke yake damun mu ne arewa mun fito muna ta daga kwali muna ta magana a social media idan da gaske muke yi mana mu fito to mu fito mana idan har da gaske muke yi yancin mu muke so mu fito mi magana mu daina kwanciya a gida mu daina cin abinci su ma yadda suka ba da kofa ake wulakanta mu mu ma mu fito mu magana mu hana su rawan gaban hantsi idan ma na kasar ka bai taimake ka ba wallahi sai na wani kasar ya kawo maka dauki ya taimake ka dama haka ne abin naka bai taimake ka ba amma wani zai iya tsallakowa ya taimake ka ni shaidan gani da ido ce akwai wata rana da muka taba baro garin tawa za mu shigo sokoto state akwai wasu ƙauyuka guda hudu kan hanya Ilela sai nake ganin guda biyu da ilelan umani da wani ilela sai kuma wasu ƙauyuka uku da ban san sunan ba still a wannan ƙauyen duk wanda yake ɗan cikin garin ilela ya san da zaman wannan ƙauyen ana fada baba kama hannun yaro tsakanin fulani da barayi da kuma yan kidnappers din ana fada babu kama hannun yaro wai bayan an gama gumurzu aka samu a bakin boda wa'annan yan dakunan da kuka sani ana yi a bakin boda a ciki aka rufe mu mutum ba zan iya kirgawa ba masu fitsari su nan wallahi sai da muka kwana ɗaya wuni uku a ciki sai da muka kwana biyu wuni uku a ciki a rufe ana wannan faɗan tun da daddare muke har washi gari har washi gari ba kwana biyu ba kenan wuni uku to haka muka yi da shi bayan an gama rigima an kashe na kashewa an ɗibi na ɗiba su kuma 'yan garin sun yi nasarar kashe wasu da karɓi bindigunsu da da baburansu wai sojoji suka fito suka ce wai su ba su ba wai tuhumar su ma ake yi ina wa'annan baburan da kuma bindigu kai ina ma suka samu bindigun da suka kare kansu na ji da kunne na na gani da ido na wai ina ma suka samu bindigun da suke kare kansu da shi ina suka samu bindigun da suke kare kansu da shi sannan bindigun da suka kwata a hannunsu da babura suna ina yan garin sai suka ce musu to idan su ma a shirye suke su gwabza faɗan in su in su kowa ya kashe wani sai a ɗauka a bashi su isu duk wanda ya kashe wani sai a ɗauka a bashi a nan wani gari da ake ce sabon birni akwai wani sabon birni guda biyu shi ma wajajen sakwacin nan to sabon birnin ƙauyen barayi sun shiga misalin karfe tara ne zuwa goma na dare suka zagaye garin suka banka wuta da fetur kuma suka zagaye garin da bindigogi duk wanda ya sai su halbe shi ya mutu maganan nan yan garin gwaran an shiga ranar kasuwa an kashe mutane ni nan akwai wanda muke uba ɗaya da shi wallahi a kasuwar yake kuma an kashe shi har lahira babu shi an kashe an kama wasu yan uwan su ma guda biyu da aka ɗauku gawakin aka zo gidan sarkin musulmi da sauransu nan wallahi a rana umar musa kira sama da ashirin sama da ashirin suna magana baya suna yin magana suna ɗauka sama da awanni aka bar su a bakin kofan sarki babu ma wanda ya ba su 'yancin su ga sarkin musulmi a gurin suka gama yawon da za su yi da wagira suka ɗauki su suka je suka binne ka shiga cikin garin sokoto ka ga abin mamaki ka ga inda ake kwana a kan titi sama da mace arba'in da 'ya'ya da maza ka shiga ƙauyuka ka ga abin mamaki ƙauyuka nawa aka tasar ƙauye sama da kusan ashirin da wani abu a sokoto ka yi in ce hamsin wallahi ba sa kwana a cikin garin su nan ba sa bacci a cikin garin su duk wanda za ka je ana yin sallan azhar sallan la'asar an gama haɗa kaya sai a biyo titi cikin garin gari za a je a kwana idan ma kun gani kuna nema na nema na kuke ku kama ni ko ku kashe ni ko ku min wani abu ni ba wahalan gani ne da ni ba sannan kuma ni ba yar kowa ba ce ko kashe ni kuka kun kashe banza ko kama ni kuka ma bani da mai belo ni kun kama banza ni ba yar kowa ba ce amma gaskiya dai tun da kuka ke mu za mu fito mu faɗa muku kuma maganin da Naziru yake yi akan cewa a fita neman yanci kar a dawo sai an samu idan har zai ja tawagar ko kuma wani irin tunanin shi zai ja tawagar in shi kadai ya zama daya to wallahi ina ta biyu na tabbatar da cewa a fadin Najeriya bara a rasa na uku ba maybe in mun fita mu dawo daren mu ko kuma akasin haka mun san cewa idan mu mu ji daɗi ba na bayan mu za su je kuma ku kuma shugabanni kada Allah ubangiji ya ba ku ya ba ku daman da, kuke so a kanmu waɗanda kuma suke da niyan shiryuwa a daga cikinku su gyara an fi ƙarfinsu Allah Ubangiji duk wanda ya fi ƙarfinmu da ƙarfinsu Allah ka fi ƙarfin shi Allah kai mana maganin shi don girman ka Allah